Like a Hellcat. Masu kallon mu Assalamu alaikum barkanku da wuni da fatan kuna lafiya. Yau na zo muku da wata game mai suna Assassin's Creed. Gaskiya wannan game yana da matsigar kyau dan uwa ya kamata ka mallake shi. To dan uwa kafin na nuna muku dan uwa idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ina mai suna Game Channel da ka taimaka ka taba min alamar subscribe sai ka taba min alaman ƙararrawa da na yi sabon bidiyo kawai za a dinga sanar da kai idan wannan bidiyon ya burge ka da ka taimaka ka taba mar alamar like za ka iya gaya mana ra'ayinka a comment din bidiyon nan to mu je kan darasin game din zan aje muku link inta a description na bidiyon nan ga shi kana taba alaman nan description zai bude ma za ka ga wata alama a nan haka kawai kana taba shi zai kai ka ka kai tsaye Eh, google chrome ɗinka kai tsaye gashi misali ni bari in sa link ɗin a nan to gashi na sa link ɗin zan gira shi ya buɗe mun to gashi ya buɗe mun wannan fuskan gashi nan haka bayan ya buɗe ma sai ka zo ka taɓa alaman nan haka kana taɓa shi gashi zai nuna ma download a nan gurin nan a gefen nan za ka taɓa shi bayan ka taɓa shi gashi ya fara yin downloading idan kun lura bari in nuna muku shi gashi nan idan kun lura yana downloading gashi ba shi da wani nauyi sosai haka ma gashi to amma ni ina da shi kawai zan fita bayan ka fita so bayan ka fita ka yi downloading nashi to kana buƙatar wa'annan application nan ga sunan wannan application nan ps kuma ga wani shi ma zan aje muku link din shi shi ma a description na video nan link din wa'annan application din ga sunan su ne wannan zan aje muku shi a description na video nan so bayan ka yi downloading na game din da farko za ka shiga wannan application nan shi ne wannan da ne za ka seta shi bayan ka shiga application din sai ka zo ka nema folder downloading shi nan idan kun lura bayan ka nemi folder downloading to ga game din gashi nan idan kun lura a nan gurin gashi nan sai ka zo ka taba shi haka bayan ka taba shi zai bude ma haka sai ka zo ka taba alaman nan haka bayan ka taba shi sai zai ce ma ka sa passport to ga passport din idan kun lura ga passport din bayan ka sa passport din haka sai ka zo ka danna ok dan saboda ni na yi shi da shi yasa suna noma mun fuskan nan to gashi a haka yana loading to gashi haka bayan ya gama loading zai nuna ma fuskan nan gashi fuskan nan gashi application din zai koma haka link din zai koma haka to bayan link din ya koma ma haka sai ka taba shi bayan ka taba shi sai shi ma ka zo ka taba wannan alaman nan bayan ka taba alaman nan sai ka shi ka shike shi bayan ka cike shi sai ka zo ka taba alaman nan gashi haka to bayan ya nuna ma haka gashi idan kun lura ps ga game din sai ka fito bayan ka fito sai ka zo ka shiga wannan application da ps wannan za ka shige shi bayan ka shige shi haka zai nuna ma fuskar nan sai ka jira shi kadan bayan ya nuna ma fuskar nan sai ka zo green games sorry bayan ka zo gurin games haka bayan ka zo gurin games a nan gurin yana zuwa to ga game din idan kun lura ga shi nan sai ka zo ka taba shi ga shi nan game din yana loading to ga game din yana loading to ba game ɗin ya buɗe dan uwa nan ne mun kawo karshen bidiyon nan zaka ka iya gaya mana ra'ayinka a comment ɗin bidiyon nan idan wannan bidiyo ya burge ka da ka taimaka ka taba min alamar like idan kuma kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗina da ka taimaka ka taba min alamar subscribe na